biyu da suka wuce da muka faɗa cewa ana iya yin uzuri ga wasu mabiya kan batar da suke kai to ana iya musu uzuri ne bisa e suna neman amma gaskiya bai bayyana musu amma banda wanda shi bai nema ba kuma baya so ya je. na farko an ce kare saurari kowa kuma ya yarda ba zai saurari kowa ba haka ne kuma mu addini mu ai bai tsara mana cewa kar mu saurari kowa ko ka taba jin inda Qur'ani ya ce kar a saurari kowa amma Kur'ani ya bude kofa a saurar kowa amma me bisa hujja hasali ma sifar cewa kar a saurari kowa sifa ce ta mushirkai, abin abinda suka yi manzo Allah kenan su hana gane gaskiya cewa idan annabi zo haka aka gaya ma Tufailu cewa kare saurari manzo to kaga ba a bari ma ka saurara ba kuma kai yadda cewa an ce karka sauraron kuma kai yadda cewa ba za ka saurara ba kun gane karatun to irin wannan wanda ya ki yadda ya saurara kuma ya je ya nema abin kuma ya zo ya ɓaci to bai da uzuri a wajen Allah amma wanda ya gane yana sauraron amma ganewa ne har yanzu bai ba to wannan yana da uzuri a wajen a wajen Allah kun fahimci abin da kyau to haka abin yake to shi sa yake cewa eh, ba zai yi mutum ya zo bai karanta littafin Allah ba sai ke cewa ya ci gaba da zama illa iza lam bulogu hushe min wahayi ilahi sai fa in wani abu na wahayi bai zo mishi ba almunazzilu almunazzali wanda aka saukar ko kuma saukake alar rasuli wanda aka saukar ga manzon Allah li annal wajiba alaihi an yarji'a ila kitabi was sunna da ai wajibin shi ka koma littafin Allah da sunna annabi mu din da mu yarda da aqidun shi'a ba da mu yadda da aƙidun sufaye ba amma ai muna karanta littafinsu da malamanmu suka ce aƙidunsu bayi da kyau haka suka faɗa suka ce shi shi'a bayi da kyau aƙidun sufaye bayi da kyau sai muka koma muka nemo littafan sufaye mu ga wannan abin da malamanmu suka faɗa gaskiya mai bai da kyau sai muka nemo zai wahala ka samu wani ɗaya daga cikin malami ko ɗalibin sunna da bai da littafan sufaye bare kuma littafan shi'a duk muna da su a gida me yasa muka tara littafan dan mu gane ina gaske take shin abinda malaman mu suka gaya mana cewa aqidan su bai da kyau da gaske ne to sai ya zama na cewa duk abinda malaman mu suka faɗa sai ga gashi a rubuce to kaga yanzu muna da dalili ko ba mu da shi to su su an ce ka su karanta dan yanzu hatta littafi ta Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab a ƙasar nan in ba din sunna da ta mamaye ƙasar ba haramun ne ka karanta wannan littafin a ƙasar nan dan duk inda ka je da wani littafin to mardud ne kuma duk wanda yake inkarar littafin bai karanta ba amma dai an ce da littafin bai da kyau amma bai duba ya ga a cikin wannan magana gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne an taɓa wannan kadira wannan ƙasa wani malami ya shahara a sufanci yana daga cikin makiya Sheikh Muhammad bin Abu aka haramta karanta wannan kitabun tauhid din nan su malam Jafar a ƙasar nan suka dinga wannan gugurmaya ɗaya daga ciki na ga ko ɗaliban shi ne ko waye ne da ya je saudiya aikin hajji sai yi tsaraban littafin su ya kwara bangon ga yanzu a yi ba suna yanzu za ga littafin kawai za a gan shi ba kawai no introduction kawai sai dai ka shiga karanta sai kwara bangon sai ya zo ya kama wannan malamin nashi da yake kyamar muhammad bin abdulham sai ce mashi ga littafi na zo maka da shi daga saudiya tsaraba ya ce kuma littafi ba bango ya ce to haka allah ya so sai karɓa. sai zauna ya tsaya yana kallon littafin yana dudduba yana karantawa sai ce kai amma littafin ne yana da kyau sai ce a ah, yana da kyau ce ya ce wala yana da kyau littafin nan Na ga abubuwa da sauransu ayoyi da hadisai na annabi sallallahu alaihi sai ce to ina wannan littafin da kake cewa mu karanta na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab Tauhidi tauhid yace eh yace ita ce wannan bangon na kware kaga it means ba karantawan suke ba kuma sun hana karanta to haka ake mu. irin rashin adalcin da suke mana kenan littafin ibn taymiya za a ce an ce kaza sai mu ce ɗauko littafin zo ka karanta haka za ka zo ka karanta gundaren bakin karanta ka fassara in ka karanta za ga cewa za ka tafi ne babu yadda za a yi ka bulle ƙarshe dai dole ka da ka gane cewa eh gaskiya ka faɗa yanzu da muka zo muna magana akan abin da ya shafi akwai wanda wani kadiya ne ya faru shekara kusan biyu game da abin da ya shafi gashi nan da suna a ƙadiyyar tana nan wanda abin da ya shafi mutum ya samu ɗimuwa na yadda ake yana da suna da larabci har mutum ya kauce ya faɗi wata kalma wacce take shirka ne eh? yana nan kalmar ta manta ta shige min shaidan ya mantar da ni ta. amma barin ci gaba da jawabi mai yiwuwa ya dawo <laughs> fana'i yawwa fana'i in an ce fana'i shine ka nitse ka ka ka ka ka wato ainihin kamar wanda zaka ji suna cewa mutum ya narke sai a ce narke a cikin shehu kun gane ko narke cikin Allah ko mutum ya yi fana'i ya narke to wannan fana'in shine mutum zaka ji ya kai matakin da zai ce ni Allah ne ka gane to suka ce ai ibnu taymiya ma a cikin littafinsa ya tabbatar da ana iya yin fana'i akai matayin Allah a ce kai Allah ne da ce taho a dauko wajen a karanto mana muji sai dauko wajen sai karanta ce gashi nan ibnu taymiya ya ce wa rubbama za a iya samun kaza da kaza mutum ya shiga fana'i ya zo ya rikice ta fuskan ganin haibar Allah da girman Allah sai ce shi Allah ne sai ibnu taymiya sai ya kara jawabi a gaba sai ce amma ana iya masa uzuri idan ya faɗa busa bai sani ba sai ga ce to ya za a ya zama haka sai mace to hadisin manzala ya tabbatar da haka ana iya masa uzuri Shi ne misalin mutumin nan da ya zo da dabbarsa akwai abin shansa a kai in ji Manzala. Allah akwai abincinsa a kai komai ya shiga sahara ba gida gaba ba gida baya sai ya nemi wannan raƙumi ya rasa kuma komai guzurinsa na kai kaga yanzu mutuwar shi ta zo kenan tunda ba raƙumi ba guziri ya riga ya gama sallamawa zai mutu ko yana zaune ko sai ga raƙumi ta zo tana shinshina masa bayansa da ya waiga me yace kai Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka kaga yanzu wannan tsananin murna ya manta shine ma bawan Allah Allah shine ubangijinsa a shine yanzu ya juye ya zama wa kaga kalmar ya fade ta ya ɗimauce ne bai fade ta a cikin yanayi nawa ibn taymiya sai ce idan irin wannan ne ana yin afuwa ba laifi bane ma'ana mutum ya faɗa ba su rashin sani kuma akwai dalilai game da littafin Allah da sunan manzo game da haka sai su dauko wannan sai su ce ai ibn taymiya ba ya ce aqida haka ne in ka zo sai mu ce to ba haka bane ga haka ga yadda abin zuwa kai kafo a google ba haka yake ba google kai kana addini da gaske kuma kana neman Allah ya karba to yi addu'a duk abin da ya rikice to ka yi addu'a ya Allah in wannan abin da nake kai gaskiya ne Allah ka tabbatar da ni akanta kuma ka kashe ni akanta in kuma ba gaskiya bane Allah Allah ka nuna min gaskiya Allah zai baka to amma sai muka tsaya kawai sai kowa ya koma yana tazkiyar kansa mu fa har yanzu ba mu daina addu'a kan cewa Allah ya nuna mana gaskiya ba muna da yaƙini kan cewa wannan da da muke kai gaskiya ne amma bai hana mu yin addu'a cewa annabi ma bai daina addu'a bare mu annabi kansa yana addu'a yana cewa rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz adaitaha wa hab lana min dunka rahma ko haka ne adaitana ko to kun ga idan muka duba a nan wajen annabi da kansa ya addu'a cewa Allah kai karkatar da zukatanmu Allahumma ya muqallibal qulub sai ce me sabbit qalbi ala ta'atika wannan fa annabi ne yake tare da cewa annabin shi aka ba mawa addinin amma bai gushe ba yana roƙon Allah ya tabbatar da shi akan gaskiya a'a sai kai ne da ka rike dariƙa kaza ko ka rike kungiya kaza da kake da yaƙinin wanda duk wannan dariƙar da kungiyar ijtihadin wasu ne a Shi shine kai kake da yaƙinin cewa ba za ka yi addu'a Allah ya nuna ma hanya ba da rikici ya kai rikici to Allah ya nuna mana gaskiya amma haka za a ga wasu sun sani cewa ba a kan gaskiya suke ba har ga Allah sun yadda ɗari bisa ɗari ba a kan gaskiya suke ba to amma tun da dai abin duniya ake nema wani yana neman ɗaukaka ya tara jama'a da aka yasa ba zai yadda ya sauka daga kan wannan ƙarya da yake kai ba wani yana neman kuɗi saboda in ya sauka daga kan wannan tafarkin hanyar samun kuɗin shi ya rufe tunda wani tawan tawan da yake samu to da haka ba zai yadda ba jama'a su gano ba kuma zai yadda a gane ba da haka zai ci gaba da tsaya kai da fata kan wannan ko ka kure shi yana kai to irin wa'innan kaga ba yadda za a Allah ya nuna musu gaskiya babu yadda za yi haka Allah zai basu su mutu a kai su zo su tadda ukubarsa amma kai ɗin da kake dan kuci ku bamu da yanzu kai in ka zo zaka tadda wannan malamin ya ce kaza bai da kyau wannan kuma yazo ce kaza yana da kyau to yanzu tun tunda kai dai baka da ilimin da zaka iya ganewa me ya kamata ka yi a ce to ya Allah tsakanin waɗannan ɗin Allah ka nuna min gaskiya haka Abdullahi bin Salam ya yi Allah ya nuna mai gaskiya ba haka yi ba Abdullahi bin Salam da ya bayyana addu'a ya ta yi ira Allah karka kashe ni sai ka bayyana min annabin ƙarshen zamanin na, na yi imani da shi bayan ya karanta a littafi cewa zai bayyana ga irin siffarsa ga kaza da kaza amma yi ta addu'a yana cewa Allah Allah kar ka kashe ni sai ka bayyana min annabin ƙarshen zamanin nan na yi imani da shi Allah kuma sai karba sai gashi ya bayyana masa annabi Muhammad sallallahu alaihi kuma ya ga annabi kuma yayi imani da manzon Allah saboda yayi yi ya gane gaskiyar ya kuma roki Allah ya taimake shi kan haka haka nan Salmanul Farisi duk wannan kisa ce shahararru wanda ya kamata mu daura sai kan duk abin da muke kai shi'a kake yi eh, roƙi Allah ya sa abin da kake kai in gaskiya ne tabbatar da kai in ba gaskiya ba ne, Allah ya canza maka da abin da yake gaskiya kana kan ɗari ka ne sufanci ne roƙi Allah kan abin da kake kai in gaskiya ne Allah ya tabbatar maka in ba gaskiya ba ne, Allah ya musaya maka ya nuna ma gaskiya ka jira ka ga in ba Allah sai ya nuna maka ba to amma sai ka zo ka ce a kai ka gane kai baka bukata Allah ya gane da kai to dan Allah ya za ka gane tunda kai ka ce ka gane kuma kai din nan ba gaibu ka sani ba wannan abin zuwa kai kai maka same shi to wannan shine shawaran din da nake bayarwa ko kana ahlu sunna ci gaba da addu'a Allah in sunnan nan da ita ce gaskiya Allah ka kashe mu akan ta shine kawai amma ba mutum maganan mutum ya zo ce shi ya yarda ya kama akida gangan a shi shi shi wato sai dai a mutu to zaka mutu zaka tada Allah shine jawabin